daidai da ashirin watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na hamsin da hudu daga cikin jerin giyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji mun kwana a kan awa ta ɗari uku da ɗari da uku a cikin suratul bakara a inda allah maɗaukacin sarki tun daga awa ta ɗari da biyu ya fara bayyana mana cewa yahudawa saboda kin Allah da kiyayyar da suke wa annabawan Allah yayin da kasaitaccen manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo daga wurin Allah yake ba shi ya turo kanshi ba na daga cikin abubuwan da ake jan hankalinka kenan daga wurin Allah yake Allah ne ya aiko shi sannan da ya zo kuma ya zo yana mai gaskata littattafan da ya samu tare da waɗannan mutane na annabawan Allah amma saboda kiyayya da hasadar yahudawa sai suka yi watsi da littafin Allah bayan bayan su kamar ba su sani ba suka kene ne suka fitittike suka nuna ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kuma ba za su imani da shi ba kuma ba za su ainihin yadda da shi ba canza wannan wuri na fata an gani sakamakon ainihin haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce sai kika koma suna bin karatuttukan da shaidanun aljanu da shekanun malamai suke ainihin wato karantawa suna dangantawa zuwa ga ainihin annabi Sulaiman suna cewa Sulaiman ya mallaki mutane ne da tsafi ya mallaki mutane ne da ainihin wato abin nan sihiri Allah yake to amma shi fa sihiri kafirci ne don haka Sulaiman bai zama kafiri ba sai dai malamai daga cikin ainihin wato yahudawa waɗanda suke koya mutane sihiri ko suke danganta sihiri zuwa ga sulaimana su ne suka kasance a don kuma suna danganta sihiri zuwa ga annabin allah suna danganta sihiri zuwa ga wasu mala'iku masu sunan haruta da maruta Allah maraukakin sarki ce wa ai bai taɓa saukar da wasu mala'iku masu suna haruta da maruta a garin babila ba balle har a ce an saukar musu da sihirin da wasu suke karantar da mutane kuma suna gargaɗin mutane akan cewa mutane kar su ainihin wato yi sihiri balle su ainihin zama kafirai waɗannan abubuwan jama'a duk jan hankali ne allah maraukakin sarki yake dangane da duk abin da zai lalata maka imani to kai ma maza ka bar wannan abu Allah madaukakin sarki ya tsare mu insha Allah ta'ala kamar yadda jiya muka ɗauko wasu bayanai masu matuƙar muhimmanci daga cikin littafin asarimul batta fi tafaddi li saharatul ashrar wallafa ashur wahid abdussalam bani a yau zan ƙara samun waɗannan bayanai a jiya na fara mana bayanan cewa duk gaba ɗayan kai da komowar nau'ukan sihiri to ba sa wuce guda biyar zuwa guda takwas akwai sihiru tafriq wanda ake dan a raba mutum da wani abu to nau'i nau'i ne raba mutum da matar shi raba mutum da ɗan shi raba uwa da ɗa raba kishiya da kishiya raba mutum da dukiyar shi amma mafi muni daga cikin waɗannan nau'uka gaba ɗaya shine wanda ya siya yaɗuwa a cikin mutane shi Allah ya faɗi a cikin alƙur'ani idan nan sukan yi shi su raba ainihin mutum da matar shi mun bayyana cewa daga cikin alamomin wannan sihirin shine inqilabul ahwali faj'atan ko faj'atan min hubbin ila bughd tana matukar son mijinta sai ka ta juye shi kenan ta koma ainihin kin shi wannan dalili ne akan cewa akwai sihiri cikin al'amarin ko kuma shi yana matuƙar santa sai a gawa juya yana kinta sannan sai kasaratu ki bauna kuma yawa rigima tsakanin shi da ita a halin da suna zaune lafiya sai na uku adamul timasul a'azar rashin karɓar hamzari duk abin da ta yi mishi ko ɗan yaya ne sai hau babban fada duk abin da ya mata ko dan yaya ne sai ta hau ainihin bambamin fada sannan ta'alimu asbabul khilaf wa in kanar haqira abin da zai hada su bai kai ya komo ba amma sai a girmama abin a yi rikici فمن قلب صورة الرجل في عين زوجته وقلب صورة الزوجة في عين زوجها فالرجل يرى زوجته في منظر قبيح كل يجمع في سيرين شيئات كل تجمج سيرين تيبات كما يبدو مغفارة إشارة جا ونزي الزونا أينهم أحال تكون كنتي هنك لإننا أوفر جدا da ya shigo cikin gida shi kenan sai shiga tashin hankali haka ita kuma idan mijinta baya nan tana cikin sukuni da zaran ya shigo sai ta ji ta shiga cikin kunci haka kuma zai rinka kallon matar shi da muni wa in kanat min ajmalin nisa ko da ta fi kowace mace kyau amma shi zai rinka kallon ta mummuna wal haqiqa malam ce gaske lamari anna shaytan al-muwakkal bi sihr huwa alladhi yatasawwar ala wajhiha bi suratin qabiha wannan shaytani da aka wakilta ya rinka yin aikin sihiri shine yake juwa mata ainihin mijin da take kallon shi da muni ko kuma yake juwa matar shi mijin yake kallon ta da muni don haka wal a tara zawjaha fi manzarin muhimmin mur'ib kullum matar sai ta rinka ganin mijin yana firgita ta yana ba ta tsoro kun ji waɗannan suna daga cikin alamomin da in suka bayyana to a fara uh, zargin cewa wance kowa ne yana fama da sihiri ne ana so a kashe auren da ke tsakanin su sannan karahiyatu masburi da kulli amalin ya komo bihi taraf al-akhar duk abin da ɗayan yayi to ɗayan yana kyama mai gidanka ne yana gidan haya ba zai gina gidan sheke su kare sai ka ga tana ɓata rai ba ta farin ciki ba ta murna ana dora sa a ana kai ta asibiti mijinta ya sai sabuwar mota sai kaga ta ce to sai ne ko menene mijin ne ba zai burge ta ba ko menene matar ta yi ba za ta burge shi ba sannan sabu an karahiyatul mas'ul lil makan alladhi yajlisu fihi al-taraf al-akhar idan mijin na zaune yana hira da zarar matar ta taho za ta zauna wannan wurin tana fahimtar mijin na wurin sai ta ji ba ta son wurin haka shi ma haka da ya same ta a wuri sai ji baya kauna gurin فترى الزوج خارج البيت في حالة نفيسة نفسية جيدة سيخ دم جرانا وزن جدا هنا تكون فلنشكي فإذا دخل البيت بغار يشبه جدا شعر بضيق نفسي شديد سيقوم هنا جن قنشي قنشي كنون بيت أينه من أمني قريد بسكي jama'ar musulmi kun ji wannan nau'in na daga cikin sihiri shi ake kira sihirin tafriq to sai ka auna shi idan dukiya su aka yi wa mutum asiri akan ya kita haka za ka ga yana allah allah wasuwar da wannan dukiya gida ne mota ce mashin ne wani abu ne sai ka ga allah allah yake ko nawa ne zai siya in ya so sai ya siyar da abin sai kuma ya zo ya nadama wani ma me ya kai shi ga sai da wannan abu wai da ya kai shi ga sakin wanci wai ne ya kai ta tana bude da mijinta ko kun fahimta jama'a waɗannan larurori ne waɗanda Allah maraukakin sauke kiyaye sun yaɗu kuma sun yi yawa a cikin ainihin al'umma don haka lallai ne a samu malaman sunna su tsayu wajen sanin waɗannan abubuwa sani na hakika domin su rinka bayar da magani a bisa yadda ya dace ku bar waɗannan 'yan takife da kuke bi a tashoshin fm waɗannan 'yan kasuwa ne masu ainihin cewa sun buɗe kamfani kaza sun buɗe shago kaza ba su da ƙwarewa hatta da ƙur'anin da za su karanta su ya zama da tajwidi balle ga ilimi bincike na waɗannan matsalolin su da suka ɗauka wannan matsala ba komai ba ce ka samu littafi ne daga cikin littattafan da aka rubuta kawai kai nazari shi yasa yau da yawa daga cikinsu wasu sun fada cikin halayen da malamai suka tsoratar ka karanta littafin burhanu shar'i da kuma bid'u al-mu'alijin bil qur'an waɗannan littattafai guda biyu sun kawo bidiyoyi dangane da ire-iren waɗannan masu kafa shaguna da tituna da yawo suna ainihin hayane cewa ru'uwa suke yi da bayanai da waka ji suna ta yi a gidajen rediyo waɗannan mafi yawancinsu sun jahilci asalin hanyar yin magani ta musulunci amma sai ka su da cika baki da kuri amma hatta ayoyin hatta hadisan ba su iya karanta su dole. amma da yake mun samu kanmu a cikin ƙasa wanda yake jahilci wayin jahilu da haka suke ta hallaka mutane da haka suke kai abubuwan da yake suna tsallakawa daga haddi na rukuya zuwa ga haddi na ainihin shirka wasu daga cikin su sai ka ji sun ɗibo irin magungunan da aka bayyana cewa ba daidai ba ne a yi magani da shi a sunna sai ka ji suna yi kamar haraki a cikin musulunci jama'a babu yin magani ta hanyar hayaki magani ta hanyar hayaki alama ce daga cikin alamomin 'yan tsibbi ko bokaye yau masu rikowa da dama bayar da magunguna suke su ce a je a yi hayaki to wannan ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki kiyaye mace ce ta zo neman magani wurinka haramun ne ka saurare ta ka zauna da ita ita kadai sai ta to da muharraminta imma mahaifinta ko mijinta ko wanda bin shari'ar musulunci ta halatta in sun keɓe amma yau da dama sai ka ga ba haka ba hatta ya zaunar da ita ne mata rukuya a ina a wani ɗan ɗaki ko a wani ɗan shago ko a cikin masallaci daga shi sai ita don haka ɓarna mai ɗumbin yawa ta faru tsakanin masu a da mataye da yawa wannan barna ba a najeriya kaɗai ba a ɓangarori da yawa na ainihin duniya allah maɗaukakin sarki kiyaye nau'in sihiri na biyu wanda ya yaɗu a cikin jama'a malamai na kiran shi sihirin mahabba ko kuma attiwala shine hausawa ke cewa shanyewa a malamai sai ce ai wanke ta shanye mijinta a malamai wato ma'anar shi shine ta zo ta yi wa mijinta asiri sakamakon wannan asiri da ke mishi a duk duniya baya sauraron kowa sai ita baya jin maganar kowa sai ita waɗanne irin alamomi ne idan kuna da ɗan uwa ya aure wata mace kuka zargi cewa hatsabibiyar mushrika ce ta ainihin yi mishi asiri don haka ya kau da kai daga dukkan yan uwa ko koma kanta idan kina tare da mijinki sai ke ga mai gidanki ya auro wata mace gaba ɗaya zo ya yi watsi da ke ya koma kanta waɗanne irin alamomi ne za a gani tattare da shi a gane cewa asiri ne aka yi mishi don haka madadin a koma ana zargin shi ya za a yi a taimaka mishi malamai suka ce ashazafu wal mahabba za'ida. za a mai mata matukar kauna da soyayya wadda ta wuce ta ɗabi'a an san dai irin ɗabi'a a soyayya ango da amarya a soyayyar miji da mata to amma sai a ga wannan soyayyar ta wuce ka'ida na biyu ar-raghabatu shadida fi kasaratil jima'a. yawan kwaɗayin yayi jima'i da ita sauran matan kuma suna cikin bukata bai damu da su ba adam sabri anha baya iya haƙuri bai ganta ba ko kuma baya iya haƙuri ta yi nesa da shi haka sindan tana kicin tana girki sai ka ji ya kwalla mata kira sai ta zo falo ta zauna lafiya bai gida a lafiya nan kawai na son garin ta ne in ke daga daga sai bi ta kicin sai da ya samu kujera ya zaman shi wallahi da alamuni ne na sihiri sannan at-talaffuz ash-shadid li ru'yatiha da ya ganta sai ji hankalin shi ya kwanta da ya rabu da ita sai ji ya shiga tashi hankali sannan ta'atuha ta'atuhu laha ta'atan amya ya rinka mata makauniyar biyayya duk abin da take kawai shikenan zai iya yi zai iya korar uwar shi daga cikin gida saboda matar ta ce ba ta so zai iya ɗauko motar da ya sai wa uwarshi ya kawo wa matar zai iya tayar da uwarshi daga cikin gidan shi ya kai uwarshi gidan haya saboda yi mata biyayya duk waɗannan alamomi ne na irin wannan abin da ake kira sihirin mahabba sai dai wani abin mamaki shi wannan sihirin kuma to yana da ainihin al'asarul aksiya yakan da wani lokacin sakamakon in ta je wurin bokan da zai mata wannan sihirin bokan bai kware ba to ana samun ɗayan abubuwa kamar haka abu na farko dai wani lokacin idan ta wa mijin asirin ya sota to wannan asirin in ya tashi shiga jikin ɗan adam yakan girshe shi wato yakan shiga da ƙarfi saboda haka wani lokacin yakan kashe mijin ku kiyaye wannan wani lokacin yakan sa mashi rashin lafiya wata shida shekara ɗaya har shekaru da shekaru ba don kuma ba saboda asiri ne mai sauƙin a yi shi amma kuma in ya tashi shiga saboda yana jirkita zuciyar ɗan adam ne to wani lokacin garin shigar yakan hallaka shi ko ya haifar mashi da taɓo ƙwaƙwalwa ko kuma wata maka ko wata gaɗa daga cikin gaɓoɓin shi sai ta samu ainihin shanyewa wannan yana daga cikin al'asarul aksiya wato side effects wato curukan da suke biyo bayan irin wannan sihirin na biyu wani lokacin idan bokan da ya asirin bai kware ba ta ne idan ya asirin kan wannan miji ya so ita wannan matar ya ki duk wata mace to wajen haɗa formula ɗin wajen haɗa ƙa'idojin sai wani zero ko kuma wani a ko wani b ko wani one ko wani menene sai su ce mishi Na yadda ka san formulas na mathematics da physics da chemistry haka formuloli suke fa na ainihin sihiri harfa ne ake amfani da su numeric ne 1 2 3 ne ake amfani da su da sauransu karshe sai al'amarin ya juye sai ya ƙi duk wata mace madadin ta yi mishi asiri ne ya ƙi duk wata mace ya so ita kadai to sai ki duk wata mace hadda ita hadda uwar shi sai zama in dai mace ce kawai baya farka ko kun fahimci wannan jama'a na an taba kawo mini irin wannan daga jihar Bauchi da dadewa ya yi fama da irin wannan karshe a gabana matar ta furuci cewa gaskiyar lamari ita ta je a yi mata magani don ya so ya ki duk wata mace karshe shi ne asirin ya juye ita kanta matar tashi baya son ta a gabana yake ɗura mata zagi yana tsine mata albarka yana cewa ba matar shi bace kawo ce to irin wannan yana daga cikin al'asarul aksiya to idan irin haka ta faru to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to akwai kuma wani tasirin aka sun wancan shi kuma wani lokacin za ta je a yi mata asiri domin mijin ya so ta Yaki ƙi duk wata mace to idan dokan bai gama kwarewa ba sai ya asiri sai ya zama mijin kuma duk bai gama ta to kawai yana son ta hadda uwar shi hadda yar shi so da haka shi kawai duk wata nau'i ta mace son ta yake yi Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi kun ji waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da ainihin wato za su alanta maka cewa wane yana fama da ainihin irin wannan sihiri me yake jan mata suke wa mazaje irin wannan asiri ne me yake jan maza suke wa mata irin wannan asiri na soyayya malamai sun bincika gaskiya saboda Allah an gano wata matar son kai ne kawai wato mijin yana da adalci a tsakaninsu amma sai ta gama ita tana da son kanta ita kadai abin da take so a so ta ita kadai a mata hidima da ita da yan uwanta kadai to wannan self-centered selfishness son kai ne mata yawa abu na ɗaya kenan abu na biyu yawan rikici tsakanin mijin da matar sai matar ta ce ita ko za ta yi maganin shi ya daina mata faɗa ya daina mata kaza za ta je ta shiga wurin malamai abu na uku tsoron kishi wata matar da zarar ta ji mijinta zai ƙara aure to shi kenan sai wutar hassada da kishi sai ta tashi sai ta tafi je a haɗa mata magani ya zama mijin nata baya son kowa sai ita kuma ya kido wata mace Allah ya kyauta nau'i na uku shine malamai ke kira sihirin takhil wannan sihirin takhil shine muka bayyana a baya cewa rufa ido daga cikin nau'in sihiri akwai rufa ido da ake saru ayunan nas wastarhabuhum waja'u sihirin azim asali ba wai sihiri ne ake a juya abin daga igiya ya zama maciji ba a'a ba wai sihiri yake ya rinka shiga wuta ba zai sihirce idan ku ne sai ya zo jefar da wata igiya sai ya rinka wasa da ita sai ku ga cewa maciji ce kyankyaso zai samu ya rinka wasa da shi kyankyaso yake wasa da shi amma sai ya sirrinta idanuwan ku sai ku ga cewa kunama ce yake wasa da ita amma kyankyaso ne ko kun fahimta jama'a to duk ire-iren waɗannan su ake kira sihiru at to kuma yakan zama cuta da aka yi wa wani dan a haukata shi daga cikin irin waɗannan nau'ukan sihirin da za ka ga an yi wa mutum ya zama sihirin takhir shi ne sihirin da ba a yi mutum sai da ba shi da natsuwa ba shi da kan gado ba ya iya zama a wuri guda ɗan abu ƙarami sai rinka ganin abin babba babban abu sai rinka ganin shi ƙarami sai ya rinka ganin abubuwa ba a bisa yadda suke ba shi sa wani lokacin sai ka ga tsaya yana ta faɗa a wani wuri domin kaɗai gani yake kamar ba wasu mutane nan suna faɗa da shi ko suna tsogala shi to ire-iren waɗannan sihiri idan suka bayyana a jikin mutum sai a gane cewa sihirin ta ne me irin wannan sihirin ko mai fama da irin wannan sihirin za ka ga bai damu da wurin zama ba ko ina yana iya zama yana iya cin abinci a ko ina za ka ga ire-iren su sun yi shekara da shekaru ba wanka ba wanki ba aski ba wankan kubba ruwa zai dake su a wurin rana ta dake su irin waɗannan su ne za ka ji a wasu wurare yi musu kirari da cewa mahaukaci wane mai dubin tsumma saboda zai shekara goma duk tsumman da ya gani sai ratawa a jikin shi haka kuma zai zauna da kwarkwata da kuma da komai ba sa damun shi Allah ya kyauta na hudu ne sihirin junu sihirin jini abin da ake nufi shine a wa mutum asiri a haukata shi kawai shi ne a takaice don haka duk wani asiri da aka yi don a haukata mutum to ana kiran shi sihirin jinin sai dai ka sani ba dukkanin hauka ne yake zuwa sakamakon sihiri ba akwai hauka na tabuwar kwakwalwa akwai hauka na ainihin murɗewar wasu jijiyoyi amma nan ana maganar hauka ne wanda aka yi mutum asiri don a haukatar da shi ya sha banban da irin wancan hauka don haka ku kiyaye wasu mahaukata da ake gani taɓar ƙwaƙwalwa ce kamar masu shaye-shaye kamar wanda zai faɗo daga sama kamar yaro ne yana ƙarami sai a gowa shi da wata ƙaramar yarinya sai su je su faɗi tare sai wata jijiya ta murɗe sai ya rinka samun bugun hauka lokaci ya lokaci to daga cikin wannan nau'in haukar akwai farfadiya to farfadiya nau'i biyu ce akwai farfadiya wadda take zuwa sakamakon murɗewa wata jijiya ko kuma haɗuwar wata jijiya da wata jijiya a cikin kwakwalwa wannan takan haifar wa mutum farfadiya alamomin da suke bayyana a gane irin wannan farfadiyar ita ce a ga gafara tana fita daga bakin shi shi ne a ga duk da ya faɗi sai a ga wani farin ruwa wata farar kumfa tana fita daga bakin shi wannan irin farfaɗuwar galibi to ba ta aljanu ba ce amma farfaɗuwa ta aljanu in ta faru daga cikin alamominta ne buge-buge shine a yana wasu maganganu ko yana wasu ihu ko kuma a yana jawo duk wani makami da zai jimma jikin shi ko kuma yana matsawa da jikin shi wurin rijiya ko wurin wuta to in kuka ga mutum yana fama da farfadiya irin wannan to farfadiya ce ta aljanu shekara ɗari bakwai da ta gabata shekul islam abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziya ya yi cikakken bayani akan wannan farfadiya yau shekaru ashirin da biyu da suka wuce ina karantar da littafin riyadu salihina a cikaji na yi cikakken sharhin wannan farfadiyar ka je ka samu kasusuwan guda biyu ne wannan farfadiya dole ne a tsaya a fahimce ta a yadda take likitoci sun san ɗayar mai ita ce ta farko amma wannan ta fi ƙarfin karatun likita domin wannan shi wanda ya san ilimin sunna da ilimin addini yake iya fahimtar ta don haka duk karatun likita ma damar ba wai karatu a cikin addinin musulunci ba to ba zai iya sanin waccan farfadiyar ba don haka ibn al-qayyim shekara 700 da ta wuce yace jahilan likitoci suna inkarin irin wannan farfadiyar yace wa amma babu dalilin da zai sa a yi inkarin ta don haka na kawo muku alamomin da ake iya bambancewa wanda da yake fama da farfadiya a unguwarku wancan da take fama da farfadiya a unguwarku ku je ku gwada ku ga waɗanne alamomin ne suka fi bayyana tattare da ita ko tattare da shi sai ku fahimci cewa wannan farfadiyar gafara tana fita daga baki jijiyoyi in abin ya faru sai murɗe hannun shi ka zauna murɗe jiki haka yana kwanciya a bankare ya ce wannan farfadiya ta taɓo jijiya ce ko kuma bugiyar kwakwalwa ko makamantan haka amma ya faɗi yana farfadiya sai aka ga yana jawo wuka zai buga a jikin shi sai a ga yana matsawa inda rijiya take sai a yana ɗaukan kanshi yana kaiwa wuta ko kuma farfadiyar ba ta tashi sai in ya zama gaban rijiya farfadiyar ba ta tashi sai in ya hau dole farfadiyar ba ta tashi sai in ya zama yana kusa da wata gaba ko kogi ko yana kusa da wuta to ku fara fahimta cewa aljanu ne ka je ka karanta wannan littafin a tibbin nabawi za ka samu cikakken bayani dangane da sirrin haka makiyi ne daga cikin aljanu yake so ya hallaka shi don haka baya kayan mishi da ita sai ya yana kusa da wurin hallaka sarki ya tabbata ga Allah alamomin hauka hauka idan na asiri ne ba na yin ƙwaƙwalwa ko shaye-shaye ba shine a ga ashurubu wa zuhun wa nisiyanu shadid a gan shi yana da yawon gararan ba da garari da watan wato yawon banza a gari duk lokacin da aka ga ya haukace sai aka ga cewa yana da yawan yawace yawace a gari ko kuma in ya sa kai ya tafi ba zai dawo ba sai kun dawo da shi sannan da buhu yana da sakarci inda bai kamata a same shi ba sai a je a same shi sai a je a same shi ya zauna ya yi a gidan tururuwa sai a same shi ya jingina da wani shuru ya yi shuru ko kuma yawan mantuwa a yi magana da shi nan da nan ya manta sannan a tahabbata fil kala idan abin ya taso sai a gama-gama shi tana gargadar ra'a iya fahimtar ta shuhusun basari wa zawghanihi a ga cewa idanuwan shi suna yawan kakkafewa sannan in sun tashi wulkitawa kuma suna wulkitawa ba irin juwawar da ido ya saba yi ba adam istiqrar fi makanin wahidin ba ya iya zama a wuri ɗaya ko an ɗaure shi a mari ko turu sai ya tsinkawa ta shi inda yake so adam istimrari fi amalin muayyan duk abin da ya fara gaban gadan sai kuma can ka ji ya ya sake kama wani ya bari sannan adamu lihtimamu bil manzar rashin damuwa da irin yadda jikin shi yake dauda suna da makamantan waɗannan irin alamomi sai su taru a jikin shi suna cutar da shi amma bai damu ba malam yace wa fil halati shadida wa taliq ala wajhihi la yadri aw idan sihirin ya tsanani ma shi ne zai ga kama hanya yana ta tafiya akan kwalta bai zan ina zai je ba a shi sai ka kama hanya za ka tafi kaduna za ka tafi kano za ka tafi sokoto sai ga mahaukaci a tsakiyar hanya tsakar dare karfe biyu na dare yana ta tafiya alama ce wannan daga cikin alamomin cewa haukansu ba hauka ne na bugun kwakwalwa ba hauka ne na ainihin aljanu Allah madaukakin sarki kiyaye wannan shi ne bayani dangane da nau'i na ainihin wato hudu daga cikin nau'uka ko kuma eh, na hudu daga cikin nau'uka na ainihin abin sihiri na biyar shi ne sihirin hudu wani irin asiri ne nan za a yi mutum sai zauna da wata irin matsuwa da wata irin kamewa da shuru-shuru da rashin magana sai kwana goma bai ce kowa ikon ba ina son ku san irin waɗannan larurorin da muke magana akwai na ɗabi'a waɗanda suke faruwa saboda damuwa to amma akwai kuma waɗanda suke faruwa saboda sihiri malaman musulunci duk sun san wannan amma likitanci yan boko na farko suka sani kai shi shine damuwa ina ga mutum ya zauna jingun baya magana sai yana da damuwa ne ina fama da depression ina fama da kaza su ta mishi allurai da magunguna an fahimta amma malamai na musulunci suna bambancewa suna cewa ga alamomin da in aka gani na irin wane da ke koma misali a cikin gida sai ku gan shi an nemi shi a rasa ya a same shi a can bayan ɗaki inda ake ɗaure a waki ya zauna a bayan akurkin kaji ya yi shuru ko kun fahimta ba ma sai a neme shi a ko'ina a rasa a ruwa sai a je a same shi a wani lungu shi kadai ya zo ya zauna hubbul wahada yana da san bayantaka ya zauna shi kadai al-imtiwa'ul kamil ko ba shi kadai yake zaune ko ba za ka je ka same shi ya zauna ya saki jiki ba sai ka same shi ya zauna ya takura jiki shi kadai haka ya matse kanshi da bango tare da cewa wurin ba kuntatacce ba ne amma za ka same shi ko ina a matsayi yake a takure yake sannan a samtu da'in kullum za ka same shi ba ya son magana art ba baya son ya shiga cikin jama'a a da zahiri idan ka zo ka ne ta mishi magana ka ne ta mishi magana sai ka kan yana sauraron ka sai ke ce maka eh saboda tunanin shi ya nisa yana can yana tunanin wani abu sannan as-siba'u da'im ko zai yake kan shi na ciwo al-hudu was-sukun wal-hulul ko yaushe zaka same shi a natse ya shuru to waɗannan alamomi ina son ka san alamomi ne waɗanda suke da tarayya da hauka na aljanu da hauka na taɓuwar ƙwaƙwalwa da hauka na shaye-shaye ka dubi galibin masu shaye-shayen nan idan ya fara zarewa sai ka same shi ya zauna ya yi shuru maka cewa ne ya sai ce ba komi ba komi ba komi ban san ko ka lura da wannan ba alama ce daga cikin alamomin hauka haukan shaye-shaye da haukan aljanu to likita ba zai iya tantancewa ba asali a musulunci idan matsala ta faru wurin malaman sunna ake tafiya su malaman sunna su ne suke referring back to the medical doctors amma sai kuskure ya faru in our history a cikin tarihin mu mutanen Najeriya yanzu duk matsalar da ta faru sai a ce a tafi wurin likita in ta kici ta ki cinyewa likita ta cin kuɗin ku ya ɓata muku lokaci ya rufarin naku zuwa ibadan a rufarin naku zuwa shika a ce ku tafi dubai a ce ku tafi india duk sai an gama wahalar da ku sai zama wani ustazi yana nan a unguwar in ya tofa ayatul kursi da a ja'akum a awsaki to asali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka karanta fasli na uku daga cikin fasalai na littafin at-tibb nabawi idan kai ɗan boko ne ka je akwai english translation na wannan littafin in the name of the prophetic medicine magunguna na annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi duk larurar da ta same shi yana farawa da karatun qur'ani ne da addu'o'i tukuna sannan in abu ya ki ki cinyewa sai a ce to a fara duba, ina masu bada magani don haka matarka tana bari to kafin a ce a tafi wurin gynecologist a tafi wurin gyne doctor a fara binciken kina yin mafarki za ta ce eh wanda iri sai ka ta ce tana mafarkin jini ko a ce number one tana mafarkin shanu number two tana mafarkin jarirai number three sai a ce a waɗannan mafarkan mafarkar masu isa ciki da zai zauna ba ya za a yi mata abu ne mai sauƙi na gaya muku nan manzon Allah ba matsala sallallahu alaihi wa sallam nan manzon Allah ba matsala matar ka tana da irin wannan matsala eh samu ruwa ruwa kawai ruwa ka karanta kulhu huwallahu da falaki da nasu ka tofa mata ta shafe wanka ka yi haka kullum da daddare Allah zai warkar da ita shikenan in har abin ya ki ya ki ya samu zuwa. waɗannan surorin su aka karanta mata in abin ya yi tsanani samu waɗannan surorin a sanya su a cikin kaset kun wallahu da falaki da nasu duk muna nan da waɗannan kasusu a jama'a abin da ya sa jama'a waɗannan abubuwan mun tattale su fiye da shekara ashirin da ta wuce amma ikon Allah ba mu da makaranta ba mu da masallaci duk duniya yanzu ne muke gina makaranta ta farko ita ce wannan don haka duk waɗannan abubuwa muna nan da su kuma a nan sama da ni inda nake magana nan akwai cikakken asibiti na musulunci irin wanda su ibn al da su ibn taymiya suka yi kuma mun yi kokarin samun na'urori na zamani waɗanda za mu rinka aiki da su amma ba mu gama ba ko ka zo yanzu ba abin da za mu iya maka sai ran da mu gama ginawa wanda za mu ce maka nan da wata guda ba kuma duk gaggawa ka sai ran da gama in gama za mu insha Allah ta'ala a lokacin za ka ga ire-iren waɗannan abubuwan insha Allah za ka gane maganar da Ibn al-Qayyim yake faɗi da yake cewa darajar ilimin likitoci yan boko in an haɗa ta da darajar ilimin likitancin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam to kamar darajar ilimin likitoci ne yan boko da darajar ilimin masu maganin gargajiya yawwa wato yadda dan boko likita consultant ko professor a cikin medicine ko a cikin wane ne wane ne yawa yake kallon mai maganin gargajiya jahili yake kallon shi turin jahili ko to haka wanda ya kware da na nabawi yake kallon medical doctor amma yiwa wannan maganar ba za ta iya gamsar da kai ba saboda musulmi sun yi taka'us sun kwanta ba su haɓaka ba ba su yi developing wannan ainihin ilimin ba amma insha Allah da ina mai faɗi ba cikin alfahari ba na je na koyi waɗannan abubuwan a hannun masu su kuma na yi ƙoƙarin haɗa waɗannan abubuwan da bincike na zamani da irin yadda in muka zo a makarantar darul hadisi za ka gani insha Allah ta'ala abin da ya gagari kundina insha Allah ta'ala ba zai gagara ba da ikon Allah ma'anar wannan shi ne matsaloli da za a je a ce likita ya yi ya yi an je an duba likita ya ce lafiya lau likita ya gwada sai ce lafiya lau amma ita kuma tana cewa wa Allah kai na zai fashe kuma shi likita yana cewa wallahi ba komai to za a zo da ita nan da ikon Allah ana haɗa ta da ƙa'idoji na ilimin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi za a yi mata magani sai dai ba kyauta ba ne ba sadaka ba ne ba don kada wani ya ɗauka tun da su albani ne za su kyauta za su in za ka tafi ABU teaching hospital za ka tafi da dubu talatin mu kuma nan ka zo mana da larura a'a kuɗi za ka zo da su noma nan don mu zama za mu horar da mutane na'urorin ne muka siyo su jama'a ni da kaina na siyo su daga saudi arabia miliyoyin kudi na sa na siyo su ba kyauta na karɓo su ba ba sadaka ba hatta kawo mini su kudi na biya so kai ka taɓa tunanin mu za mu mu ce sadaka a wallahi ba sadaka ba ne yawwa kudi za ka biya kamar yadda kake zuwa kake kai yan boko Allah madaukakin sarki ke taimaka to jama'ar musulmi kun ji wannan wannan shi ake kira sihirin kunu Allah ya kiyaye ko kun san cewa da yawa yau wasu yara da ake ganin su suna komawa gefe guda suna ainihin wato shuru da irin abubuwa ana zargin shaye-shaye wasu yaran ba shaye ba wasu asiri ne aka yi wa iyayensu ya tashi a kansu kamar yadda na ce zan yi bayani yau a ƙarshen darasin nan insha Allah ta'ala na daga cikin asiri akwai wanda ba kai za a yi wa ba mahaifinka aka wa ko kakanka ko kakanka na can sama amma sai ya tashi a kanka saboda asiri jini yake bi wani asirin ba kai aka wa ba babanka aka wa ba wani kawai aka aka binne sai zama kai ka fara durowa ka fara takawa ko ka tsallaka ko kai ka fara ci ko kai ka fara sawa kenan sai abin ya kama ka za mu wani wannan insha Allah nau'i na shiga daga cikin nau'ukan sihiri suna kiran shi sihirin hawatif shi wannan sihirin hawatif sihiri ne na kiranni kamar irin yadda ne ta misalta mana za a zo da ƙoƙo ne ko roba sai a a wani garin magani sai a kira sunan mutum sai ya zo sai a yi mishi abin da ake so a yi mishi to daga cikin alamomin irin wannan sihirin shi irin yadda yakan bayyana shi ne za a ga mutum da rashin natsuwa domin so da dama zai rinka jin ana kiran shi ne haka sun kuna tare da yi sai zauna yana wa sai ce ya ji ana kiran shi ne sace a kai wani irin motsatse ne wa ji ana sai ce shi ya ji ana kiran shi gaskiya ne ya ji ana kiran shi sihiri ne nau'i ne daga cikin nau'ukan sihiri don haka sai ga in yaro ne in saurayi ne in budurwa ce in babban mutum ne sai ga da natsuwa yana cikin mutane sai daina wayoyi sai daina dudduba haka saboda yana jin ana ta kiran shi ne yana jin ana ta kiran shi sihirin hawatif to daga cikin alamomin shi al-ahlamul musbi'a yana cikin bacci sai a ga a azuna ya farka wannan yana daga cikin alamomin da ke nuna yana fama da sihirin hawati yara fi manamihi ka anna na yunadihi ko a cikin bacci sai ya rinka jin kama ana kiran shi sai ka yana bacci yana sambatu yana iya eh, in zo to gani nan zuwa ko kuma sai ku ɗauka kawai a ah, sambatu ne kawai irin na yara ba komai sihiri ne karshen ta aka yi wa uwar ta je wannan saurayi ya kira ta yana santa ya dinko a tamfa ya bata wannan ya dinko shabba ya bata wannan ya kawo zobe ya bata wannan ya kawo kaza in aka tashi madadin a tara mutanen nan da ta ci su a ce to Allah in cikin ikon shi ya yi iko wane ba ta aura don haka na da na da na da ne, kuɗaɗen da kuka yi ta bata to ga kuɗaɗen ku an mayar muku haka ake yi muna da malami malami sunna a mutuwa Allah ya saka mishi da alheri yana nan da ranshi shi ya fara nuna mana wannan sunnar a aikace yau kusan shekara talatin da ta gabata yar shi ta taso wannan yanzu ya bada kyauta mai zo bayan kyauta lokacin da ya zo zai auren da ya tafi tattaro su gaba daya ashe duk abin da aka bata sai uban ya sa uwar sai ta karba sai a ajiye sai a makin sunan shi ranar kaza ga watan kaza ya kawo kaza ranar kaza ga watan kaza ya kawo kaza eh? a cikin aure akwai yancin ka babu dama ne zo ne zo har daga ƙarshe wane ne aka zaɓa amma ka a ci dukiyar kowa rana aure shi kenan sai tara su ce to Allah ya yi cewa wanke ta ce wa na take so mun bincika mun ga mutumin kirki ne a addini da rayuwa don haka shi muka shawara mu ba na haka ku muna ba ka haƙuri kuma muna godiya ku nuna mana kauna sai jawo ne da wani ga abin da ka ba yarinyar nan wani duk sai suka ce sun yafe sai ce to Allah ya saka da alheri mutanen yau suna haka ina wani ya kawo kankana an cinye wani ya kawo abarba an shanye ana cewa ɗaya amma abubuwa tun bai da farin jini wallahi wani akan wannan kankanar tashi ta naira saba'in sai ta furin da gobe da nisa ya ba da sunanta idan ya danna mata asiri shi ne ƙarshe sai asirin ya tashi akan 'ya'yan tun daga wajen ɗaukar ciki wajen naƙuda duk wasu alamomi ne na asiri wajen haihuwa sai ta haifi 'ya'ya suna firgita sai ta haifi 'ya'ya suna fitsarin kwance daga cikin fitsarin kwance da 'ya'ya ke fama da su da yawa sakamakon hucewar asiri ne da uwayensu mata ke fama da su ku je ku rinka bincikawa sai ka ga yaro ne ya yi fitsarin kwance amma sai ka ga irin zarrin da ke tattare da fitsarin ya wuce zarrin fitsarin kato wa a fara alam cewa wannan irin fitsarin to yana da alaka da wani asiri ko wani shekani da uwar take fama da shi a binciki uwar kina mafarkin wani na zuwar miki namijin dare kina mafarkin kina ganin ana bukukuwa kina mafarkin cewa ana cewa ki fita daga gidan mijinki duk waɗannan alamomi ne jama'a waɗanda yake bayan mun karance su mun aikatar da su a aikaci ga mutane wajen ba su magani shi ya kai ni zuwa ga masaniya dangane da al'amarin wallahi ba abu ne maka je ka karanta kawai a littafi ba abu ne ana buƙatar bayan ka karanta an koyar da kai ka zauna a hannun wanda ya iya kana ganin yara makama aikin take sannan sai ka samu ainihin years experience gogewar shekaru jama'a mun fahimta sau da aka wannan matsala da suka mai da ita a je tashar fm kawai mutum ya ta rantsuwa wallahi tallahi ya yi kaza duk wannan hayaniya ne shekara ka nawa a hannun wa ya yi koya maka kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka kun ji wannan alama sannan yasma'u aswatan tuhafiduhu fil waqara a ido da ido sai jimiyoyi suna ta kiran shi ba a bacci ba wala yara ashkasan ba ya ganin mutane sannan kasaratul waswas yawan waswasi yawan waswasi akwai wata da kullum sai ta ibi ta guda ta kwara wa ɗakinta sai ta ce saboda mai yaro ya yi fitsari sai ta ce ko ina na jasa ne yawan wasu riga kyakkyawa haka su bar sai ce kai yana ganin wannan riga tana da najasa a hali a musulunci doka gani da tsarkin wuri ko tufafi ko jiki shine al wa alal al asalin rigar ka kasar mai tsarki ce to haka siddar in shakka ta zo maka cewa wannan rigar tana da najasa sai ka ce ƙarya ne shedan ne kawai yake so rikita maka al'amari asalin ka shine baka tusa ba amma kawai sai shedan ya zo ya ce maka shikenan ka yi tusa shine aka samu wani ɗalibi a jami'ar islamiyya kamar shekara talatin ko arba'in da ta gabata lokacin dimbag yana vice chancellor ɗalibin nan shi inda shedan ya kullo mai shine dangane da shafar kai a alwala kullum ya alwala ya shafi kanshi in ya je fara sallah sai shi ɗaya ce mishi baka shafi kanka ba kullum sai ya fito daga cikin sallah sai je neman gwangwani kafin ya yi alwala ya shafi kan an yi nisa kullum sai bin ba zai ce mishi to abin da za a yi ka rinka tarar buta guda kana zubawa a kanka kai abu yake abu to a can saudi arabia da me suke alwala da mu da famfo ne sai ce in ka zo daidai kanka eh ka tara a famfo sha ke ta cudawa kamar kana wanka kaga har idan da sallar kanka na ɗigar ruwa in shi dan da ka shafi kanka ba zai ka ce aboki to uku ne a kai ba ta an gane aboki to uku ne ba ka. shedan ne kawai to akwai kasaratul waswas yawan waswasi sannan sai kasratul shukuki fil asbaqa wal ahbab sai ga a cikin yan uwa kullum fada ake da shi a cikin gida kullum kwasan rikici ake da ita a cikin matan gidan kullum ita ce ba a zama lafiya da ita a aji ka zama dage kullum sai an yi fada da kai to duk alama ce ta wannan larurar sabisan shi da yara fi manamihi ka annahu sayaqutu min makamin ali so da dama yana bacci sai ga kamar zai dangare daga wani guri ku kiyaye yana bacci sai ga kamar zai faɗo daga wani wuri Dan haka sai farka a firgice yara hayawanatin tutari da zai filma na sai da ganin dabbobi suna bin shi a cikin mafarki wani sai ka ga ana bacci lafiya lau sai ka zuwa tashi ruwan zuwa Allah sai a ce lafiya sai ce kura sai na kura ce kura ce ta biyo shi duk waɗannan na daga cikin alamomi na abin da ake kira sihirul hawatif shi wannan asirin asali ana haɗa wa mutum shi ne da kira shi yasa ka bi suna kiran shi sihirul hawatif ko a bacci ko a ido biyu to gaskiyar lamari yanzu jama'a sun ɗauki wannan asirin sun saka shi a cikin fasahar zamani sai a bugo waya ana cewa wane in ka ce na'am sai a kashe shi kenan daga nan sai asirin ya kama ka an fahimta shi yasa an ka ɗauki waya wani sai ka ce assalamu alaikum sai ka biya yi shiru assalamu alaikum sai shiru kai ba sai ka aje in ya sake buga kana ɗauka sai ka ce assalamu alaikum ka ga kafa sunan Allah assalamu alaikum sunan Allah ya zama bari a tsakanin ka da shi ya sha maka ce. sai ka biya yi shiru wallahi jama'a a nan kaduna wani yi wa wata yarinya asiri yau shekara goma da ta wuce ta hanyar wannan waya ne lokacin ta fito ya siyo sabuwar waya nokia ya aika mata ya nuna yar karama lokacin shekara sha biyar yana kiran ta shi kenan sai ta birkice kafin a ankara jama'a daga kaduna sai ga yarinya a maiduguri a maiduguri a post office na maiduguri ya ake ta je kawai zuwa ta kaduna kawai sai ta shiga motar maiduguri kawai sai a maiduguri da ta dawo cikin hayyacinta a garin maiduguri sai ce wa ubanta waya cewa ita fa ta a maiduguri ya aka kika zo ta ce ta ma ba ta sani ba ki san ba ka kika zo ta ce in eh, sai ce to ta tsaya a wurin yana da aboki a garin sai mishi waya sai je sai aka ɗauko ta aka dada da ita ni aka zo wa da yarinyar lokacin ga uban ga mahaifiyar suka zaunar da ita da ne mata karatun alkur'ani ne mata addu'a sai a lokacin ne Allah ya buɗe mata ido na hakika shi har lokacin da aka zo da ita wuri na bata san inda ta zo ba sai bayan yan mintuna shi kenan sai ta dan yi atishawa sai hawaye sai ta duba sai ta ce la kama na albani ke da ke san ba ka kawo ki ta ce la zan je ga ya kawo na ga na albani sai ta hau dariya a lokacin ne ta dawo cikin hankalinta ke da ke san an zo nan gwari ba ta sani ba haka duk ire-iren waɗannan ne shi yasa lokacin da baka ga yarka da waya sai ka bincika waya ba ta waya me manufar shi da ba ta waya me yake nufi da ba ta waya to sai ka lura lokacin da ba ga matarka da waya waye sai mata waya ya aka ta samu kai ba kai ka sai mata ba ba mahaifinta ba ba yayanta ba ita ba sana'a take ba sai ka bincike ta ina kika samu wannan waya wallahi abin ya wuce duk yadda kuke tunani jama'a ba zan to gado muku wasu labarai da ke faruwa kaduna abuja da makamantansu wallahi kare ba zai ci ba matar aure ce wani zai sai waya ran gaɗe ya aika mata da sinkar da komai saboda mai ya rike wayar ya rike lambar ya bugo da ya yi magana da ita ya kira sunanta ta ansa shikenan ya asirce ta kenan ya fara neman ta kenan kana nan kai baka sani ba kana celebration matarka tana da waya mai tsada nan kuwa sadaki ne ofan sadakinka Allah kyauta jama'a kun ji yadda alamomin wannan irin sihirin suke faruwa to sa'an nan sai kuma abin da ake kira sihirin maram sihirin maram shi kuma nau'in asiri ne wanda za a nakasa wata gaba ta mutum misali a wani mutum asiri sai ya samu ainihin shanyewa hannu ko shanyewa kafa ko a mishi asiri sai ya makance ko sai ya kurince misali wani kwararren bakaniken vespa ne a wani babban gari daga cikin garurukan kasar kano jama'a sai ya zama shigowar vespa ya kwatana dinnan allah ya albarkaci sana'a shi nan da nan sai suka asirce su sai gani Sun kenan aka kawo shi da ita Allah mai amsar addu'a ne wallahi idan shi kawai na rike bayan yi alwala na karanta mishi fatiha yatin kursi kul wallahu falaki da nasi sai da ya bude shikenan menene wannan sihirul marar ne ma'ana ba ka nufin ba ido jama'a kun fahimta irin wannan sihirin suka yi wa wani manajan banki a wani babban gari daga cikin garurukan najeriya suka je ya tsaya musu suka ci bashi yan kasuwa ne da lokaci ne manaja ya fara matsa musu sai suka yi mishi asiri da asirin ya tashi gaba ɗaya sai lakar jikin shi gaba ɗaya ta mutu tun daga wannan garin har gidana aka kawo shi ya kusan shekara sha bakwai da ta wuce ba abin da ke motsi a jikin shi jama'a sai idan shi sai na tausaya wa iyalin shi sai na a koma da shi gida kashe gari sai na biyu su na je sai ne mishi magani a gida ƙur'ani ne na karanta mishi sai Allah cikin ikon shi sai warkar da shi ya tashi yana mamaki me ya faru ya akai kaza ya akai kaza haka wani katafaren ɗan jarida a ƙasar nan shi tana shekara sha ɗaya haka aka kawo ta yadda kasan tsinma an fito da shi daga ruwa ba abin da ke motsi a jikinta sai idan sihirin marar don haka wajibi ne idan abu ya faru kafin a ce a tafi wane ne wane ne tarafi a tafi gashin kashi a karshen ta ku je ku ta gasa kashin har kashin ya samu na kasa ku fara yin na qur'ani tukuna an fahimta jama'a wannan shi ake kira sihirin marar ga alamomin shi symptoms alamin da'imin fi udurin min al'aba ya wani wata gaba ce ta ciwo ta ciwo ciwon da ba ta jin magani a yi allura a shafa kaza a yi kaza a gwada kaza a yi scanning a yi ultra kaza duk a yi likita ya ce lafiya kalau amma kuma shi yana jin ciwo a jiki sannan basu sara sai mutum ya rinka jin kama ana jin jijiyoyin jikin shi a a asadiyya ya ji jijiyoyin jikin shi kamar suna murɗewa shi yasa sai ga lokaci yana ta wani haka yana wato ana ja mai jijiyoyin mai shedanin aljanun ne suke jan jijiyoyin jikin shi sai ji kamar ana tsuke jijiyoyin jikin shi ne sannan shanalin shanalin udwi min a'ba'il jasad shanalin udwi min a'ba'il jasad shanyewar wata gaba daga cikin gabobin jikin shi hannu ya shanye kafa ta shanye amma ina so ku san waɗannan alamomin kuma suna yin daidai da wasu alamomi na ainihin ciwon hawan jini ko makamantar haka to amma ko ka san cewa kashi casa'in bisa ɗari na hawan jini kuma shaidamun aljanu ne ko ka san cewa cutar asma da ulsa mafi yawancinta tana zuwa ne ta hanyar cutar aljanu shi yasa za ka ga da dama waɗannan cututtukan ba sa jin magani wannan da yake fama da cutar olsa ko ku yi kokari ku haɗa mishi magani da zuma ku yi kokari ku yi addu'o'i a ciki ku gani za ku ga olsa ta warke insha Allah na'am olsa ce bincike nuna olsa ce an ɗauki hoto an ga olsa ce amma shedanin aljanu ne duk lokacin da ya tozo warke sai sake zuwa su samar da irin wannan rauni ko gyambo a cikin uwar hanjin shi wajibi ne a dawo zuwa ga alkur'ani jama mun fahimta nan yana fama da asma shi kenan yana shakan numfashi zai sheke ku je ku samo nonon akuya ku je ku samo garin habbatu sauda ku karanta mishi ayatul kursi ku karanta mishi suratul fatiha kafa ɗaya ɗaya ko kafa uku har zuwa kafa bakwai ku ba shi ya sha wannan nono na akuya tare da wannan garin habbatu sauda kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ya sha da safe da rana da daddare da safe ya sha kafin ya ci abinci da daddare ya sha bayan ya ci abinci da rana bayan ya ci abinci ba ga ya warke daga wannan ulfa insha Allah ta'ala ko asma jama'a kun ji wannan sannan ta'attabu ahad al-hawasi an al-amal haka siddan sai ga mutum ya daina ji da wannan kunne ko kuma kunnuwan shi sun daina ji ko kuma ka ga magana yana yi amma baya ji ko ga ji yana yi amma baya iya magana ko kuma ga idanuwan amma sai ka ga gindin ya fara taba idanuwan duk waɗannan alamomi ne na sihirin marar amma ina son kasancewa waɗannan alamomin suka yi daidai da cututtukan ɗabi'a to shawarar da muke bayarwa shine a fara yi wa mutum karatun alkur'ani a fara yi mishi magani da ainihin sunna to sa'annan bukata ta kama sai a haura wurin likita bukan turai sanin na takwas sihirin nazif tafsirin nazif shine ake kira istihara mana istihara ita ce jini ya ɓalle wa mace ko a sakar wa mace jini ana yin irin haka wani an kasa shi a aure ya ji zafi ranar tarewa sai a sakar wa matar jini ko kuma wanke sai ta je wani doka ko dan cin sai a wace shi ta asiri duk ranar girkin mijin da zai kwana a ɗakin kishiyar sai jini ya zo wannan ya tata ko kuma sai a bari mijinta baya nan tana nan sarai da zarar ta ga jini a jikinta to dalili ne mijin ya kusa shigowa garin wannan shi ake kira sihirin nazif alamomin shi na daga cikin shi ne zubar jini na daga ciki shi ne ta rinka mafarkin haihuwa na daga ciki shi ne ta rinka mafarkin yawo a iska sannan ku kiyaye ga wata alama wadda da dama ba a lura zubewar gashin mace da kakkaɗewar gashin mace ramewar budurwa ba tare da tana da wata cuta ta kanjamau ko makamantan haka ba alamomi ne na ire-iren waɗannan cututtuka shi sai ga budurwa lafiyar yarinya bayan kwana biyu sai ga tana motsewa tana tsinkewa kamar busasshiyar gyaɗa? kwana biyu sai ka ga gashin kanta ya zube ta yi kwaikwaido gashin ta ya zube kamar tsohon miciji alama ce ta irin wannan sihirin Allah madaukakin sarki ya tsare to sa'annan sai sihir ta aqilu zawaj sihir ta aqilu zawaj ne kin aure sai kaga san gani kato ya gama digiri ya samu aiki yana da gida yana da mota yi aure aure ya ce shi ba ruwan shi baya son aure kuma baya neman mata shi baya son aure ne sai ga san ganiyar budurwa a ayi ba ta son aure duk wanda ya zo wurinta gobe da zai dawo ba duk wanda ya zo wurin ta za ta gaya mishi bakaken maganganu ta ci mutuncin shi 1996 ina lacca a kongo in ba manta ba wata yarinya da ta faɗi a abin ya bayyana A wani lokaci duk wanda ya zo wurin ta sai ta gaya mishi bakan magana kai ka cewa dab da wannan abin zai faru wani ya zo wuri ma yana son ta na ce zai same ta don ɗaliba ce kasan san me ta gaya mai daidai sai ta ce kai baka da uwa yace nuna da uwa ta ce ka je ka auri uwarka mana kuma ustaziya da ta da niqabi ka ga ba a tsammaci ne irin wannan magana ba Allah sarki ashe kina fama da sihiri ne ranar da aka yi ana wannan lacca abu ya bayyana kenan daga nan shikenan matsala ta wuce don haka jama'ar musulmi ku ji wannan da kyau wannan sihiri ta zawar samari na fama da shi ɗan mata na fama da shi shi ne ba ta son aure kuma ba za ta yi aure ba sai ga ta zama anti babba shekarunta arba'in a cikin gida amma an yi magana aure ba ta so to ga alamomin alhausu shadid zai zama tana da matukar tsoro in ta ga shazuma da sai ta kasa kwanciya a ɗakin tsoro shazuma wannan ta ganshi akan sukari yana yawo to ba za ta iya bacci ba balle ta ga kyankyashe ko gizo gizo gidan za ta fita tana ihu al-ghadabu shadid za ta zama tana da matukar fushi tana da yawan fada tana da saurin kufula al-ghaflatu shadida za ka same ta sakarwa ce sai ga wawan zama wani lokaci in da ta jefar da agogonta sai an kai mata in ba haka ba ta bar shi kenan za ka same ta sakarwa ce sannan al-inkibabu ala shahawat za tana da sha'awar ado ba tana da sha'awar kalle-kalle amma duk abin da ya shafi aure shi ne ba ta ƙauna irin wannan idan ya faru to babu shakka sai a fara tunanin daga cikin alamomin wannan yarinyar faƙin aure da take yi to ba lafiya kalau bane ga wasu alamomin zan ƙara maka asuba bainal shini wal akhar la yantahi ma akhdhu al at-tibbiyya yawan ciwon kirji lokaci zuwa lokaci ko ta sha magani baya sauki ciwon kai afuwan. bikun shadidin fi sadar ciwon kirji mai tsanani khasatan ba'da al'asr ila muntasaf al-layl musamman daga sallar la'asar daga la'asar zuwa tsakar dare kullum za ta ce kirjinta na ciwo kullum za ta ce mara ko kwankwaso na ciwo ru'yatul khatif fi manzarin qabihin duk wanda yazo yana santa da aure sai ta rinka ganin shi mummuna sai ta rinka ganin sharri da ke tattare da halayen shi kai ba ta ganin wani alheri wa fahimta kasaratu tafkir ashrub az-zihn yawan tunani tunani mara amfani alqalat al-kasir asna an-naw yawan razana lokacin bacci ahyanan yakunu hunaka alamun da'imun fil ma'ida wani lokacin za a ga tana da yawan ciwon ciki ko ciwon mara sannan alamun fi fakaratu zahar as-sufli a zuhr mana ma'ana ciwon baya ko kwankwaso gaban bayan ta ko kwankwason ta yana yawan ciwo waɗannan su ne alamomi na wadda aka yi wa asiri domin ta yin aure irin wannan asiri yana faruwa kishiya sai ke wa 'ya'yan kishiya asiri ya zauna nan kawai ba sai ya dawo zauna nan ko an fahimta jama'a kishiya sai ta yi wa ƴaƴan kishiya asiri an kawo wata daga wurina asalinta mutumiyar abanawa ce amma suna zaune a kano kishiyar uwa ce ta mata asiri sirrin shi ne ita 'ya'yanta sun lalace ita kuma wannan 'ya'yanta suna karatu kuma allah ya albarkace su da sun gama sai su samu aure saboda haka sai ta je sai ta haɗa kai da wani boka tsarki ya tabbata ga Allah shi bokan yana garin jira ne a cikin jihar adamawa ce sa lokacin da na ɗauki rukuwar a kaset lokacin ban san jira ba har sai na zo ina tambaya aljanin yana cewa a jira ne sai na ce ne gire shi ne malam ibrahim bawa mai shinkafa babban malamin ahalus sunna bi ka so din sai kyalkyale da dariya yake baka san gida da ce ban san jira da yace gari ne nace aljannin ya fadi daga baya sarki ya tabbata ga Allah ashe zan je in zauna a gire daga baya na zauna a gari Duk gaskiyar lamari abin da ya faru wannan bokan yawo wannan baiwa Allah asiri mummunan asiri tana jami'ar bayero ne tana karatu ne suke zaune da mijinta a kano duk lokacin da ta shiga makaranta ta ɗauki lacca to za ta dawo sai ta yi cuta ta kwana bakwai kwana takwas ashirin talatin lokacin da aka wuta cewa ya ƙarami watanni shida ba ta da lafiya ta kumbura ta yi sitik wannan kasar ɗin yana daga cikin kasusuwan roƙowa waɗanda ban taɓa fitarwa ba domin wannan aljani ya yi tonon asiri tonan asiri na ƙarshe ga wannan dokan lokacin da na tafi karatu yau sai da na je har inda bokan yake sai da na gan shi sai da na je muka yi interview da shi zina ike da matar saboda ba ta da kuɗin da za ta biya shi a kan yi wa 'ya'yan kishiya asiri don kasa samu aure don kasa samu kaza waɗannan sharrorin in kai ɗan boko ne kana ganin boko buga kanka wallahi boko ya kasa kanmu amma wallahi qur'ani ya ya mamaye kanmu don haka muka yadda dan wani dan boko zai ce duk wannan hayaniya ne zafin kai ne wallahi ka je ka samu kankara ka fasa ta akan kai huce in ba haka ba da haka ake ruɗa ɗan boko da yawa sai a asiri a lalata shi in kai ɗan izala ne kana ganin zafin aƙida wallahi mun fika izala ta muka yi ba ta 80s ba ta fara hucewa amma abin da nake so ka gane wallahi waɗannan abubuwa ne kamar da muka karanta jiya wallahi kar kai musu su qur'ani ya tabbatar da su sunna ta tabbatar da su amma muna faɗa maka wannan muna tuna maka ayar da muke tafsiri da Allah ya ce wa ma hum bi bihi min ahadin illa bi iznillah ba za su iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah mun yadda asiri gaskiya ne kuma yana tasiri amma Allah ya yarda ina fata an gani. Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye jama'a waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da nau'uka mafi girma na asiri akwai wasu nau'uka na asiri waɗanda jama'a zan takaito bayanai a kansu cikin 'yan mintuna da su ce biyar ba waɗannan su ake kira arab a kulle namiji ya kasa saduwa da matar shi irin wannan rab ɗin ane wa maza wajen azzakarin shi ta mutu ko kuma azzakarin tana aiki amma ba ta fitar da manni ko kuma a kwashe kwayoyin maniyyi duk wannan ana kiran sharab ko a zikarin shi ta zama karama ko kuma ta zama babba ya rinka yi wa duk matar da ya aura rauni don haka duk wanda ya aura in ya sabu da ita to in ta gudu ba ta sake dawowa saboda ya nakasa ta galibin wannan yana faruwa ne ta hanyar rabt mata suna fama da irin wannan akwai rabt tabarrud akwai wadda da miji ya taba ta kenan sai ta faɗi larab ba za ta sake motsawa ba sai mijin ya haƙura ana kiran wannan rabtu tagayyur rabtu at-taballud akwai rabtu Shi ne budurwa ce ya aura virgin amma sai zai same ta buɗaɗɗiya sai ya fara shakka ko dai ta wuta iskanci ne an yi mata asiri ne tun kafin ta tare don haka sai mijin ya same ta da faɗin jiki Wari farji yana daga cikin nau'uka na rabt sannan akwai wadda za a yi mata asiri sai farjin nata sai zama ɗan ƙarami akwai kuma wadda za a yi mata asiri shine duk sanda mijin ya zo saduwa da ita sai ta rinka jin zafi diman da'iman yaushe ba za ta taɓa jin daɗin jima'i ba sai dai shi mijin ya ji duk wannan yana daga cikin rab sannan ta ɓangaren maza akwai abin da ake kira sur'atul qabas shi kuma asiri za a yi mai da ya saka azzakarin shi a cikin farjin matar shi sai mani ya zuba don haka shi bai ji daɗi ba ita bata ji daɗi ba shi kenan kasala sai ta kama shi duk waɗannan nau'uka ne na asirce-asirce waɗanda mutane sun zage suna yin su sarki ya tabbata ga Allah amma kafirci ne nau'i na ƙarshe da zan yi magana a kai shine sihirul uku asiri da ba a yi wa mace ta gagara ɗaukan ciki ko ta gagara haihuwa ko kuma sai ta zubar da ciki ko kuma in ciki ya shiga ta kasa haihuwar shi ko kuma ta yi haihuwar shi ya mutu wannan ana kiran shi sihirin uku mu wannan littafi Allah ya saka mishi da alheri a sheikh wa'idu Abdussalam bali ya rubuta waɗannan abubuwa kaf ya yi bayani a kansu kamar yadda na faɗi a jiya yau kusan shekaru sha biyar ko sha shida da suka wuce na karantar da wannan littafi a cikin kasusuwa tamanin da takwas kuma insha Allah ta'ala zan sake karanta wannan littafi kamar yadda na ce insha Allah shi hikimar sake karanta shi tana koma zuwa ga abubuwa biyu shi ne zamani ya yi zamani shekara goma sha biyar an haifi wasu sun girma wasu da ke yara lokacin yanzu sun zama manya waɗannan kasusuwa sun yaɗu ga waɗanda suka yaɗu a wancan lokaci ba mu ɗauki waɗannan karatuttuka ba sai kaɗan daga cikin kasusuwan bidiyo amma dukkansu mun ɗauke su a rediyo amma na bidiyo an ɗauka ne zuwa kaɗai abin da bai wuce lamba 62 zuwa 64 ba don haka za mu zo mu sake ɗaukar waɗannan kasusuwa na sarimul battar insha Allah ta'ala sannan idan Allah ya taimake mu na kammala karantar da wannan da Hausa zan juwa zan sake karantar da shi da turanci na'am malamai masana yan uwan mu ahli sunna ba su zauna ba an bi an fassara wannan littafin da turanci ka ga ainihin fassarorin da aka yi wa wannan littafi in kai dan boko ne sheka a guje ka tafi kasuwa ka je ka samu gashi as-sarimul battar fi tasaddi li sa'aratil ashrar ma'ana takobi mai kaifi don tunkara bokaye masharranta sunan littafin kenan gashi yake the cutting age how to face evil suicides ma'ana yadda ake tunkara bokaye da 'yan tsibbu gashi da turanci ne jama'a gashi sai ka je ka siya kai dan boko ne ka karanta ga wata fassara ita ma ta wannan littafi an incisive challenge to the evil magicians asarimul battar waɗannan fassarori na turanci sannan ka samu waɗannan littattafai waɗanda su ne wannan malamin ya fara rubutawa without insani min al-jinn wa shaytan kashi how to protect yourself from the jinn and the devils sannan Small against black magic and evil magicians ga shi nan battar ne da wukaya a nan ka je ka samu wannan littafi ya kai dan uwa dan boko ka karanta ka ji menene addinin ka yace menene malamai suka fassara karka ce kai dan boko ne kai karatu a ingila kai kaza wallahi tallahi tura amma da ka dogara da su wanda sun dawo da gaskiya wannan matsalar wallahi ta bayyana bayyanar da yake yanzu har turawa wallahi sun fahimci cewa daga cikin nau'in hauka akwai wanda yake zuwa daga unseen powers suna cewa akwai wasu halittu waɗanda ba a ganin su suna da tasiri akan ire-iren wasu cututtuka da ɗan adam yake fama da su na karka sake ne saboda kai ɗan boko ne kawai ka ɗauka cewa aikin wallahi tallahi ka fi karfin ba ka fi karfin ba. ka nemi tsayi a wurin Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka Allah madaukakin sarki ya taimaka idan ba ku manta ba jama'a na yi bayani dangane da wasu littattafai waɗanda na ce har wa yau zan ƙara zuwa da su don ƙara faɗakarwa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya tsare mu waɗannan littattafai na daga cikin littattafan da manya-manyan matsafa suke dogara da su wannan littafin gaskiya lamari abin da ya kai ne zan zo in yi bayani a kai dalilai biyu ne na farko don bayyana hadarin da ke tattare da littafin na biyu don bayyana cewa wanda ya rubuta littafin ya tuba bai mutu a kan irin wannan kafircin ba shine al-imam ibn sina wanda yan boko suka fi sani da avicina ko averroes idan kana karatun philosophy ko psychology ko kana karatun medicine ko sciences za ka ji ana cewa averroes ya ce avicina ya ce al'imam ibn sina ya wani littafi ga shi sanya wa littafin ar kanzul asrar fi istihbari wa sarfin al-ummar kaga wannan littafi to ne yana ɗaya daga cikin littattafai na tsafi wanda aka rubuta su fiye da shekara ɗari bakwai da ta gabata idan kai malami ne sun roƙe ka cewa wannan littafi littafi ne na asraru wallahi tallahi littafi ne na tsafi don haka ba abin da ke cikin littafin sai ire-iren waɗannan kafirci waɗanda nake faɗi ku duba tashi buɗewa da mai shafi na casa'in da takwas sai ce fa'idatun fin nazif kun ga ma haɗar ga irin wanda suke wa mata asiri a ɓallo mata jini ya ta zuba gashi ga shi nan za a ga gasar iri iri ga shi nan za a rubuta sai a je a rubuta a hada da jefan gyalanta a je a rubuta a hada da kaza gashi wannan littafi na tsafi ne amma ibn sina wanda ya rubuta wannan littafin daga ga gane waɗannan abubuwan kafirci ne ya tuba ka karanta littafin tarihul islam ka karanta littafin tsoro alamin nubala don haka a shafin farko na wannan littafin sai ne ta'aliki na sa wannan littafi na tsafi ne don haka yana da haɗari ga imanin musulmi Allah ya tsare ta'aliki daga albani ya shi na ranar 18 ga watan ramadan hijira na da da ɗari ashirin bakwai. to waɗannan tafai jama'a littafai ne na tsafi ka gani ga shi babun da akadul mar'a idan za a yi mace asiri domin ta iya ba da mijinta gashi gashi har da da hoto da komai da gaske mutanen nan suke kafircin fa to amma mai littafin ya tuba to kai kuma in sun yaudare ka cewa ai wannan asararu ne an an koya maka karatu Sala da iziya to kuma dole sai an koya maka wannan wai don ka samu neman na tuwo to wannan za ka ci tuwon da zai hallaka imanin ka ne waɗannan mayu imani ne Allah ya kyauta ga wani zindiki shi ma daga garin huntuwa Ka gan shi da hausa ma ya rubuta shi daga hantuwa wallahi da hausa ya rubuta hausar ajananci. ga shi nan da hausa ya rubuta sai an gwada a san na kwarai sai an gwada akan san na kwarai sai mu mujarraba ga shi nan alamun ta fi kiro da ya ji a huntuwa allah ya sa wannan kasa din da je gare shi ya tuba ya musulunta amma wannan abubuwan da ya rubuta kafirci ne Ga shi nan ya za ka tana son yarinya ta ki yadda da kai ya za ka kai mata asiri ya za ka kai kaza shi nan duka da hausar ajamanci gashi ya rubuta asinan asinan kana ga mutanen nan arna ne da gaske kuma suke ta kafa. mana so suke saƙon sai ya isa ko'ina su yi da turanci su yi da larabci su yi da hausa su sa a intanet su koma suna posting a cikin su na mutane waɗannan tafiyan jama'a a a kaidocin da aka faɗa shi nan ne kawai kuma an fahimta jama'a nan ma ku dubi duk irin waɗannan duk waɗannan na kawo muku ne jama'a don in tabbatar muku da maganar da na faɗa malaman izala Allah ya saka musu da alheri su suka fara tunkarar wannan matsala suna faɗa da ita a ƙasar nan waɗanda suke cin abinci da wannan hanya sai suka koma suna zagin malaman izala cewa jahilai ne ba su san wannan abin ba amma wannan ƙarya ce amma ni abin da nake cewa jama'a idan har za su zagi ire-iren waɗannan malaman su ce ƙarya suke ba su san waɗannan abubuwan ba karama ce to ni ina tsayawa a matsayin solicitor general mana babban lauyoyi na malaman izala akan duk wani arno da waje ne ina sukar waɗannan littattafai don girman Allah ya zo wani ne yadda zai kara waɗannan littattafai kafirci ne a gabana ni kuma zan nuna mashi kafircin ko kaɗan ba na shakka dangane da kafircin waɗannan littattafai da kafircin masu rubuta su da kafircin masu aiki da su masu nan sun tattaru yau 'yan mata na university ne suke zuwa wurarensu saboda mai taga wani babban alhaji yana neman wance wata sanata wani sanata yana neman wance tana so ainihin ta yi hijacking din shi gashi nan da hausa gashi dubi wannan sun suka rubuta gashi wannan bara ce ta wani kundi ne na wani matsafi in ya je ya koyo gashi sai rubuta da hausar boko gashi don kasancewa mutanen nan da gaske suke akan waɗannan abubuwa me yasa na mallaki waɗannan abubuwan na mallaki waɗannan abubuwan ne saboda da'awa ta sunna don in bayyana kafircin waɗannan abubuwan kamar صحابي sahabi Hudaifa yake كنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه يجي فهبت بأن سنجي سنة تنباء المدى الهيريني يكون النجو كل ما تنباء المدى المدى الشريني فبدا سورا كأن أبقى mawaki ya ce alimtu sharra la li sharri walakin li tawaffihi wa man la ya'rifu sharra min al yaqa fihi na koyi sharri ne ba don in sharri ba sai dan in san shi wanda duk bai san sharri ba zai iya afkawa cikin shi saboda haka waɗannan abubuwan jama'a na san su ne sani na hakika don haka na haɗa da ilimin aƙida na tabbatar waɗannan abubuwan kafirci ne kuma wallahi ba na tantama ko miskala zarratin game da kafirtar da duk wanda yake yin irin wannan musamman da nufin cewa wai wannan karama ce ko kuma wannan mu'jiza ce ko wannan asraru ne ko waɗannan su ne ismullahi al'azam na'am wannan shi kai mu zuwa ga alƙawarin mu menene ismullahi al'azam ismullahi al'azam shine al-hayy al-qayyum al-hayy al-qayyum shine ismullahi wanda duk yace maka ba wannan ne ismullahi al'azam baka ce makaryaci ne ya zo cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Tirmidhi suka ruwaito annabi ya ce ismullahil a'zam yana nan a cikin suratul baqara yana nan a cikin suratul ali imran a wata ruwa yana nan a cikin suratul taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي alƙayyum surori uku suratul baqara ta zo da alhayyu alƙayyum a cikin ayatul kursi suratu ali imran sannan sai suratu taha don haka kada a yi maka barazana a ce ai malam wani yana da ismullahi al'azam wai da jami ma na da shi sai me barazana kai in dai ismullahi al'azam ne na manzon Allah to kun je shi amma haka ce yana da wani ismin lahul a'azam wanda ba wannan ba to na matsafa ne ba haka kun ji ya zo a cikin hadisi da al'imamu ahmad ya rawaito wata rana manzon allah ya ji wani yana addu'a da ya gama addu'a sai kakkaɓe tashi ya tafiye shi manzon allah ya ce tadruna bina da'a kun san kalmomin da ya roƙi allah kun san sunayen allah da ya roƙi allah sai suka ce la ban sani ba sai ce da allaha bismihil azim wasu riwaya da Allah bismihi al'azam ya roki Allah da sunan Allah mafi girma allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ima bihi a'ta sunan da in aka roki Allah sai Allah ya amsa in aka nemi bukata sai Allah ya bayar shine ya hayyu wa kana da bukata yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam duk addu'ar da za ka yi sai ka yi salati saboda hadisin sayyidina ali a cikin sunan turmiji aliyu ya ce allah ya tare duk wata addu'a daga ta je gare shi ba a yi wa annabi salati ba sallallahu alaihi wa sallam na kan za a fara addu'a sai a ce a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam salati goma ne salati ɗaya ne amma dai a fara yin salati ga annabi tukuna mawaƙi ya ce bihi yuktamu zikirin jamilu wa yubdau da salatin annabi ake fara da shi ake cikewa saboda haka za ka yi addu'a sai ka ɗaga hannu sai ka fara salati idan kai salatin manzon Allah sannan sai ka roƙi Allah sai ka haɗa da sunayen shi masu girma sunayen shi masu tsarki to na in ka san wannan sai ka haɗa ya hayyu ya qayyu ya hayyu ya qayyu Allah a bani Allah a taimaka mini Allah a warkar da ni Allah a wadata ni Allah a rufa min asiri ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith to ka roƙi Allah da ismullahil a'zam kada a je a samu wani masaki yana wani zaure a ce yana da ismullahul azam sai an kai mishi jajayen zakaru ya ci tukuna wai sannan zai maka addu'a da ismullahul azam ƙarya ne wallahi sai wannan ne ku kiyaye wannan da kyau jama'a Allah barokacin sarki ya kiyaye idan ba ku manta ba a jiya ni wasu maganganu waɗanda nake so zan rufe tafsirin nan na yau da su wanda ainihin ibn kafirin gashi ya yake cewa wa min sihir yana daga cikin sihiri al-isti'anatu bi kharasil abuwa ya'ni fil at'ima wa dahanat na daga cikin sihiri wasu magunguna da ake barbadawa a abinci ku kiyaye sai a baka sai a ce maka wannan maganin ka rinka barbada shi a abinci baka sani da wannan sihiri ne an fahimta jama'a kamar me kamar gagai Allah ya sa kai bahaushe ne gaggai shi ne garin magani da hausawa suke barbaɗawa a abinci wai azzakarin shi ta yi ƙarfi ya iya saduwa ga mace as much as he wants wannan sihiri ne haka abdahanat wasu abubuwa da ake shafawa imma a jikin azzakari imma a jika kala liman fakhar dinin razi ya ce don ibn kafira na ɗakuwa daga fakhar dinin razi ne ya ce wa ka sani annahu la sabila ila inkarul khawas ba wanda ba wanda yake musu game da cewa magunguna suna da sinadarai a jikinsu waɗanda suke iya aikatar da wasu abubuwa fa inna asarar maghanatis yace domin ƙarfi irin na maghanatis wato a ga wani magani yana da wani tasiri sun ke cewa mushahadu abu ne wanda yake an gani ba a iya musu kuki sai ibn kasirin yake yadda kuma shi hazal kubayi kasirin min man yadda il faqar da yawa daga cikin waɗanda suke da'awar sufanci ko tasawufanci ko shehuntaka sun shiga cikin wannan wa ya ta hayyalu ala jahalatin nas da rin da jahilan mutane bi hadhihi al-khawas ta hanyar yana amfani da irin waɗannan magunguna mudda'iyan annaha ahwalun lahu wai sai ce waɗannan wasu karamomi ne nashi akwai maganin da in ka shafa a hannunka sai hannunka ya sanyi kalau sai a zo sai ana gaisa da kai sai a ce ko yaushe ka gaisa da shege sai shi sanyi za ka iya shafawa wannan son a yi da'awar ne da'awa ce ta karama akwai garin maganin da yanzu in ya barbaɗa shi a cikin ruwan zafi ya sha shi kamar da yake shan dukkan ko ko idan ya daka maka tsara ko ka ji kana rawar jiki sai a ce karama ce wala ya ko tsohon soja ya daka maka tsara ba ka rawa to shi ma tsohon soja karama ce ina fata an gane ibn kafirin yake cewa suna amfani da irin waɗannan abubuwan da nufin su mutane wai karama ce an gane min mukhalafatin niran da gwamnati yana shiga wuta wa wasqil hawana a hayyat da kuma rike ainihin wato macizai ka zauna kama maciji ila ghairu zalika min muhalat da wasu abubuwa waɗanda ake ganin ba za su yi ba sai ga ya ɗauki kunama ya jefa a baki duk waɗannan abubuwan jama'a nau'uka ne na sihiri wallahi ba ita ce wilaya ba ba ita ce walittaka ba an bar mutanen ƙasanmu da jahilci ne abin da yake shi ne walittaka ba a nuna musu ba za ku gwana nuna mutane da fa'idu da kacau-kacau cewa shi ne ainihin walittaka wannan sihiri har wani malam ya ce yana daga cikin sihiri ta alokon kalbi wani an yadda iya sa'iru an na ho a rasa mismal sai ka ji boka ko dan cibbo yana cewa ya san ismin lahil a'azam wa annal jinna yutai'unahu sai ce kuma aljanu sun yi mai da'a wa yanqaduna lahu fi aksar al-umur kuma duk abin da ce musu a mafiyancin al'amura su bi shi malam yace wannan karkar rubu ba komai da mai sihiri ne yanzu nan da ka ɓata mishi rai sai ka ga ya ɗaga shi ya kalle ka sai ka ka faɗi yana aiki da aljanu ne kawai in ba haka ba wata karama ce carbi in abin yin zikiri ne dan mai carbi zai zama abin kashe mutane jama'a don ne za a ce zan yi maka yasin yasin yasin sura ce ta qur'ani to yasin Allah ya saukar da ita a kashe mutane ne ko da amma wallahi tallahi jama'a cikin jeren giyar tafan da na jinkirta ban zo muku da su ba ina jiran wata gabar ta zo akwai littafi da za ka ga sun sa mishi wai asraru yasin duk inda mujin din nan take sai ka ga an kira sunan wani aljanu da an jawo mubiyin sai a ce ajib ya saka ra'ilu da an wuce mubiyin sai a ce ajib ya an ra'ilu sunayen aljanu ne ana kiransu ne su zo su ainihin kashe rana sai a je a ce an jawo su kai ka je ka ga yadda ake jan yasan din jama'a ni dan muciya ne wa walidin wa mawalada kowa ya sani a muciya akwai wannan da ya mutu ai kowa ya san shi mai yasin duk inda ka je yanzu a kai ka gidan mai yasin me yake yi irin wannan wasan din ya kai yana kashe mutane sai abu a ce ana so a yi wani yasu sai abu a ce sababbin karauni in baka san karauni ba tabarmi sababbi ba na roba ba na kaba sai a zo sai a shimfiɗa su farare guda bakwai sai a shimfiɗa su a ɗaki sai a rike ƙur'ani irin wannan ƙur'ani da ka sani namu na warshi da ake rubutun hannu sai zauna tsirara zai zauna daga shi tsirara haihuwar uwar shi yana yana jan gindin shi yana jan uwayen shi yana kewaye ɗakin yana kewaye tabarmu yana jan wannan sura ta yasin duk inda ya wurin da duk nan yana ajin yana kiran sunayen aljanu sai da gari ne ya mutu yaya aƙibar shi ta kasance na faɗa aƙibar shi a cikin karatuna na sarmul battar ya yi mummunar cikawa muna ɗalibai lokacin muna karatu a kano wata rana mun taso za mu shiga mota da asusu ba a nan masallacin bakin dogo na fikaji mun ta tun kafin sallah asuba ni da kunne na ne sai na ji kawai mutum yana cewa wai sun ce babu angulawi a ƙur'ani wal angulawi da angulawi sai na natsu na ce a'a yadda ka ji din nan yana ta maimaita wai wajen ce babu angulayi a ƙur'ani tuwon angulayi da angulayi suna ta wannan ashe ya haukace ne ƙur'ani za ka ɗauka ka rinka kashe bayan allah kuma ka ɗauka cewa ba ka tafi firi wallahi ba yasin ce take kashewa ba yasin rahama ce yasin rahama ce allah bai saukar da yasin don ka kashe wani ba sai da aka jama'ar musulmi kun ji wannan daga ƙarshe babban tsari da za ka samu daga duk wannan abin kakka tsorata shine alƙur'ani su ne addu'o'i su ne zikirori in za ka kwanta in za ka sa riga in za ka fita daga gidanka daga ƙarshe ka dogara ga Allah duk abin da ya same ka ka ce ba wanda ya isa daga Allah ne shi kenan karfe wasa da karatun alkur'ani sannan ka nisanci kallon tsoronci ka kuma nisanci sauraron kaɗe-kaɗe waɗannan abubuwan suna daga abin da allah maɗaukakin sarki zai tsare ka da su in za ka iya koyaushe shekarun a zama cikin alwala duk sanda za ka kwanta ka kwanta cikin alwala duk sanda ka yi bacci ka farka in za ka iya je ka yi alwala duk wannan tsari ne idan za ka iya ka sami dabino mai yawa ka ajiye dabinan ajiwa kullum gari ya waye ka ci guda bakwai za ka samu tsari in baka samu haka bai abin da muka faɗi jiya karanta ayatul kursi da safe karanta da yamma daga cikin hanyoyin da suke bi wanda nake zan fassara wajen yi wa mutane asiri shi ne duk wanda aka tashi wa asiri jiya na faɗi maganar sai dai ban faɗi sirrin maganar ba ana haɗa da sunan mahaifiyar shi ne misali a ce sunan shi muhammad sunan mahaifiyar shi maimuna to an ga bi muhammad muhammad a cikin sunan shi akwai minjaye minjaye kuma ita ta fiyawa kaga akwai minjaye guda biyu sannan ga bi maimuna za ga a cikin sunanta akwai minjaye har guda biyu to sai su waye sai a ce to wannan ainihin za a yi mishi asiri ne da wannan sunan wato sun ɗauki hurufin hijaiya ne sun kasanta su kashe hudu waɗannan alifin ba'in ta'in sa'in sai suka kasanta su into four main categories suka kasanta su kashe hudu akwai hawa'i akwai mari akwai ma'i akwai turabi hawa'i Shi ne duk wanda aka gano sunan shi ya su daidai da haruffan da aka sa su a cikin gidan hawa'i to in aka yi mishi asiri za a je a rataye mai iska ta kada ne ma'ana hawa'i ma'ana shi za a haɗa asirin shi ne da iska akwai nari idan aka gano cewa akwai kaulasan a cikin sunanka akwai kaulasan a cikin sunan mahaifiyarka sai zama kaulasan ya fada cikin nari domin aka yi asirin sai a je a kona da wuta haka idan ma'i ne sai aje a saka a ruwa idan turabi ne sai a binne a ƙasa to bari ka ji yadda al'amarin yake faruwa amma fa ina son ka kudurce da izinin Allah idan suka zo suka yi wannan abin idan turabi ne aka zo aka binne a kofar gidanka ko kofar shagonka ko kofar ofishinka idan Allah ya tsare ka da tsarewar shi sai wani ya riga ka tsallakawa ko takawa kuma shi ɗin shi ma sai ya zama yana da irin waɗannan harsan irin naka ko kun fahimta zama yanzu mun ce muhammad sunan mahaifiyar shi maimuna sun yi tarayya mimun mimun to ku samu wani sunan wanda kuma sunan mahaifiyar shi shi ma zai yi daidai akwai mimun sunan shi akwai mimun